وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول منزو صلى الله عليه وسلم يتي يا ربي يا أبنجيجنا النبي أنا كي قارا ميكي كي قارا يتي إن قومي يا وشي ده كرنت قرآني الله يسامحك ما تكرنت شيء تو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وكذلك wannan kuma tasliya ce lallai shine ake kamar hakuri da ƙarar ainihin tattausa annabi sallallahu alaihi wasallam akan kasowar makiya ba su bar shi ba ba su bar mabiyansa ba Allah ya ce ka yi haƙuri kazalika yadda ka ga haka ɗin nan an jarrabe ka da maƙiya haka nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwar haka nan muka shanya kowane annabi yana da maƙiya Aduwar nan ba maƙiyi za ka je ba maƙiya an kawo shi mufuradi dini. saboda idan ƙiyayya ta zama wannan yana ƙinka amma wannan yana kinka shi ma wannan yana kinka amma akan abu daya iyayyar kan abu daya ne duk masu kinka ko sun kai su dubu amma suna kinka ne akan kan ka misali to duk sai ka ce musu maƙiyi kawai saboda kiyayyar guda ɗaya ce an gane amma yanzu in wannan yana kinka saboda daraja ta ɗaukaka ko mulki wannan kinka yake yi saboda ilimi wannan kinka yake yi saboda kuɗi to sunansu a ada'u kowane ƙeyar da yake daban to a nan annabawan gaba ɗaya ƙeyar da ake musu akan ne akan tauhidi da suka zo da shi sai aka ce a duwan kawai kamar maƙi ɗaya ne wanda yake da hali guda ɗaya Hali ta ƙeyar guda ɗaya ne Allah ya ce wa annabi haƙiƙa mun sanya wa kowane annabi maƙiya irin nakan nan masu jayayya da abin da ya zo da shi minal mujrimina daga mujirimai kowanne da mujiriminsa shi yanzu kamar annabi ibrahim mujirminsa na maruzu fir'auna mujirminsa annabi musa annabi isa mujirmansa yahudawa kai kuma mujirmanka ga suna to kowanne musa ya haƙuri da kai ma naka ya annabin allah wa kafa bi ka hadiyan wa nasira ai ka faka rabbuka ubangijinka ya ishe maka yana mai shiryawa da wanda ya so kai ta dai kiran irin naka da zaka yi ya rasulullahi amma ni ubangijinka ya isa shine mai shiryarwa ga wanda ya so shiryarsa wanda sira kuma ubangiji ya isa mai taimakonka ya annabin Allah ba abin da za su yi maka to وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وتشبهت دي da suke so su yi suka a cikin annabtar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai suke cewa to yaya za a yi ka ce alkur'ani daga Allah yake laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan to me ya hana a saukar da qur'ani jumla take sau daya shikenan ya gama sauka kamar yadda a taura da injila da zabura suka sauka saukar su ɗaya ce duk gaba ɗaya to shi ƙur'ani me ya hana ya sauka shi ma kamar haka abinda suke nufi anan da haka saukar da yake kaɗan kaɗan to annabi tattarawa yake shi yake yi <laughs> ko an gane shi yasa sai ya tara ya tara ya tara sai ya fito da iya wanda ya tara to da yawa kuwa ya yi masa yawa ya hada shi gaba ɗaya lokaci guda shi ya jawo mai haka ba kaga suka suke so suka suke so su kenan me ya hana ba su san hikimar da Allah yake nufi da saukar Qur'anin daban-daban ba kuma rufe ido suka yi daga hikimar in ba haka ba ai wani lokaci ƙur'anin ma baya sauka sai lokacin da suka zo suka yi tambaya ba sai a saukar da amsa ba to kuma shi kenan to sai a sauka gaba ɗaya har tambayar tasu ba su zo sun yi ba an gane kaga ai babu babu ma hankali a nan ba saboda haka ƙur'ani yana sauka ne dalilan da yasa ƙur'ani suka sauka ya sauka cikin shekara 23 suna da yawa duk wani ma littafi ko wani malami da zai faɗi dalilin to zai faɗi iya waɗanda ya fahimta ne ko waɗanda ya kai gare su na farko dai saukar ƙur'anin tsakanin allah da manzan allah sila ce yau ya magana da allah gobe ya sake magana da allah wannan shine abincin ruhi na manzan allah yana si allah na ɗauke masa haso yayin da wasu musibu ko wani abu suka tun tunkaro shi da allah ya ce jimana duk sai su tafi su zube ka manta lokacin da aka samu tsaikon wahayi annabi ya ringa jin maka ma ya fada wani rijiya ya mutu ba to me ya jawo saboda ɗaya mai haso da abu sansa saboda haka to saukan ƙur'ani daban daban daban yana ɗaukewa manzan Allah kewa to yana daga hikimar wannan wata ce daga cikin hikimar sannan da an saukar da ƙur'ani gaba ɗaya tasliya da ake yi idan an taba annabi Allah ya ce ya hakuri ka ji kaza kaza kaza to ai tasliya ce kamar yanzu nan ma da muke ji ai tasliya ce ya ce ba kai kadai muka aiko wa makiya ba ya hakuri sauran annabawa mun aiko musu makiya ai duk wannan ban hakuri ne to da an sakar da qur'ani lokaci guda zub to duk gaba ɗaya to ba da hakurin so ɗaya aka kenan go zai zama kuma shi kenan an sakar da shi duk gaba ɗaya a to duk wannan kaga ai babu hikima a ciki hikima shine din yanda Allah ya saukar da shi idan wani abu ya faru kuma hukunce hukunce da a ce an saukar da Qur'ani gaba daya lokaci guda to duk hukunce hukunce nan gaba daya gaba daya sabai za su dauke su kenan ba a ga haka ba amma wani hukuncin ya sauka farko imani kadai ya sauka imani da Allah daga baya wani rukunin ya sauka wani rukunin ya sauka wani rukunin ya sauka hukunce hukunce da kadiya da suke faruwa su faru a za a saukar da hukunci mun karanta a baya cewa hatta maganar idan mutum ya zo ya samu matarsa da wani shi bai da shaidu ya za a yi to ai sai da hakan ya faru sai aya ta sauka ta cewa ga yanda za a yi so so haka da haka saukar ƙur'ani daban-daban da yanda yake din nan yana da tasa hikimar to kuma ma da suke kallon an saukar da attaura da injila da zabura lokaci guda to su ba su kalli iya tage lokacin da aka yi hore a taura ta zamanin nata ba daidai wannan lokaci dan wani lokaci ne zabura dan wani lokaci ne injila dan wani lokaci ne ƙur'ani duk lokaci ne daga na aka shi alkiyama saboda haka ai kaga wannan zai zama mafi faɗi mafi yalwa mafi kuma a tsara shi da irin tsari da ya dace da na wannan lokacin to shi yasa alqur'ani ya sauka daban-daban cikin shekara 24 shine Allah ya ce wa nazzalnahu wa rattalnahu tartila hakika mun karanta maka alqur'ani karantawa daki daki ta yanda kowa ma sahabbai su karbe shi su haddace su rike kuma kafin wani ya sauka komai dalla dalla kazalika linusabbita bihi fu'adak to kazalika linusabbita bihi fu'adak Allah ya ce mun saukar da shi haka din yadda kuke cewa me yasa ba a saukar da shi kamar yadda aka saukar da ato a'a mun saukar da shi yadda muka saukar da shi yanzu kuka gani muna jama'a din a kakkatse din ga dalil ɗaya Allah sai ya faɗi ɗaya daga cikin dalilai na hikimar saukar da Qur'ani daban-daban li linusabbita bihi fu'adak dan mu ƙara tabbatar da zuciyarka da saukar da shi a hankali idan wannan ayoyi suka sauka suka na lallashe ne suka lallashe ka idan na wani abu ne ya faru wanda za mu warware maka muka warware maka shi kenan sai kuma wani abu daban ya sake faruwa da wannan da wannan zai zama cewa saboda abin yana da yawa al'ummar taka tana da yawa fitina tasu tana da yawa hakam din suna da yawa to dan kowane daki daki mu tabbatar da shi gare ka